يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 wanda ya daidai da yau muna 24 ga watan hudu shekara ta 2016 rana ce da muke karatun littafin hadisi jahati mutahaddida ya qadiyyat khuruj al-mahdi al-muntaba littafin da ke bayani akan bayani akan al-mahdi wanda yake annabi bayani za a cikin ingantattun hadisansa al na gaskiya wanda zai bayyana karshen zamani tare da sauran alamomi na tashin kiyama sannan da kuma bayanin sauran wato almahadi da suka yi da'awar mahadiyancin da ma wanda kuma suka kore da'awar jirgin wannan littafi ya kunta za mu zarafi na 33 to in ba a manta ba muna cikin bayani ne akan shubuhohi da wasu suka rudu da su 'yan najeriya musamman wasu daga cikin mutanen sokoto akan cewa shi almahadi na sudan shi ne almahadi na gaskiya wanda mun yi shi masu ta farko mun kuma yi rabinta da kuma shi masu ta biyu wanda yau za mu tsora ne a kan shirha ta uku shi ne a shirha ta salisa kullu da almahadiyata qablahu lam yakun mithla wa lam yashtahir ka shuhratihi take ce dukkan wani wanda ya da'awar mahadiyanci gabaninsa to bai zama kamar sa ba sannan kuma bai shahara kamar da shi almahadi na surin ya shahara ba suna ganin tun da ya shahara kuma shi kamar da ya fi to shi ne almahadi wannan shubha ce wanda ga amsa ta kamar haka jawabu hadhihi shubha ma yali inna al-ibrata laysa bil mithliya wa la bi shuhrati bi fi ma'rifati al-mahdi al-muntazar wato ainihin misliya cewa ba wani kwatansa wanda duk suke da aure mahadiyanci wannan ba shi ne abin da aka yi ba ba shi ne abin lura ba haka nan shuhura a ce shi ya kowa shahara a ce da haka za a gane wannan shi ne almahadi wanda ake jiran bayyana sadu wannan ba hujja ba ne balin mutabaru huwa an yanzu alaihi jami'i جميع الصفات المذكورة في الأحاديث الصحيحة الواردة في كتب الحديث a'a abin la'akari abin lura shi ne sifofin nan wanda aka ambata na shi almahadin a cikin ingantattun hadisai da suka zo cikin litattafai na hadisai sifofin su tabbata a kan shi wannan shine abin la'akari shin almahadi na sudan ko wani sabi da suke da'awa ya tifozin da annabi ya faɗi a kan almahadi na gaske shin sun tabbata a wannan almahadin sun sun tabbata shi kenan zai mu ce shi ne amma idan tifozin da annabi ya fadi na almahadin da zai zo karshen zamani babu su tare da duk wani wanda ya da almahadiyanci to za mu ce ba shi ne almahadin ba وهذه الصفات لم تنقذب على المحلي السوداني فعلا wannan sifofi kuwa wanda nan gaba ainihin bayan mun ji su gaba ma za mu kare jin inda za mu yi mukaranar almahaji na gasken da kuma almahaji na sudan za mu ji cewa ba su tabbata ba wannan sifofi akan kan shi almahaji na sudan tabbas inda ya zo ya yi zamaninsa har ma ya wuce to sifofin da annabi ya faɗi na almahadi na gaske ba su tabbata a kan shi ba kama ta ya ake bayanin zalika fi muqarana fi bainahu wa bainal mahdi al-haqiqi kama yadda nan gaba muqarana za mu kwafare ki tsakanin waye al-mahdi na sunan waye al almahadi na gaske wanda annabi ya bayanin sa to nan za mu gane cewa lalle al-mahdi na sunan ba fa shine al-mahdi ba ثم إن شهرته وتفضيله على بقية عدليات المهدية لا لا يبرزل على أنه هو المهدي الحقيقي cewa shi ya shahara ya ji sauran duk da suke dawo mahajiyarsu shahara da kuma falala ko fifita shi akan sauran da suke dawar mahajiyarci wannan bai iya zama hujja a bisa cewa shine almahdi na haƙiƙa shine almahdi na gaskiya bali shuhratu taqwa hatta ala al-kafiri wal fasiq a inda shahara ce kawai kalmar shahara wannan tana iya aukuwa har ma akan kafiri ka ga shahara cikin mutane ko kuma wani fasiki ka ga shahara duk duniya ta san shi ya yi zamaninsa kowa ya san shi wannan shuhura ba ita ce take zama hujja akan mutum ne da awa kuma da awa su zama ta gaskiya ba hada fir'aun qad ishtahara bi ya wa tughyanihi bai bayni al-kafarati wal mu'minin ai ga fir'auna kowa ya san rikakken kafiri ne amma ya shahara a duniya a zamanin da ya yayi wato ya shahara da kafircinsa da ɗagawancinsa da ya yi tsakankanin hatta kafiran ma da muminai kowa ya san waye fir'auna zamanin annabi musa kowa ya san ta'addancin da ya yi wannan shahara ta shi ba tana nuna cewa gaskiya ita ba ma na haza la yadullu ala annahu kana ala al bittifaqil muslimin wannan shaharar tashi ba ta nuna cewa yana kan gaskiya wannan da ittifaqi na dukkan musulmi sun san wannan haka zalika shuhratu muhammad ahmad al-mahdi al-sudani min bayni adiyat al-mahdiyyati la yadullu ala sihhati al-idda'a al-mahdiyya haka nan shi ma shaharar shi al-mahdi al-sudani shine muhammad ahmad al-mahdi al-sudani tsakankanin wanda duk suka yi da'awar mahadiyanci baya nuna cewa wannan da a wadda ya ta mahajiyanci gaskiya ce dan ya fi su shahara dan ya fi su an fi sanin shi wannan ba yana nuna haka bane shi ba ba shi ke tabbatar da cewa shi na almahadi na gaskiya ba khulasatul kauli samare na magana shi dai shine innal mizanal istasul mustaqim لجميع القضايا الإسلامية التوحيدية هو رد هذا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح radiyallahu anhum ajma'in kullum ba wannan kabiyar ba kadai dukkan wasu kabaya wanda suke na musulunci ne babban ma'auni na gaskiya wanda za a kora su in sun ɗori sun hau sun shallake da dukkan kabaya mun ce kabaya ba wai magana almahadi kaɗai da muke ba duk wata magana ta addinin musulunci wani zai ƙirƙiro ta ya ce musulunci ne a gai za a ɗauko su ne a ɗora ta a kan mizani na ƙur'ani da sunna a bisa fahimtar salafu salih Allah ya ƙara musu yarda gaba su idan wannan abin da aka ɗora ya hau ya dace ya zama ya yi daidai shi kenan sai a karba domin al'amura na addini taukifiya ne abin da yake ce mu taukifiya abin da ba a faɗin su da ka ba a ƙirƙirar su da ka magana almahadi magana cikin kifiya annabi ya yi bayanin almahadi da siffofinsa da lokacin da zai bayyana da komai to da haka ba da awa ce ta baki ba kai wani zai ce ni al almahadi siffofi ne in ya cika su shi kenan an dora shi kan mizanin hadisi da abin da annabi ya bayani shi kenan sai ya hau in ko bai hau ba shi kenan da awar mai da awa ba za ta dora shi ya hau kuma a yadda ba wannan dukkan tsabaya na musulunci haka suke shi yasa kullum bambancin hanya ta magabata su ne sahabbai da tabi'ai da wannan suka bi hanyar su da kuma hanyar wasu daban hanyar su su hanya ce ɗaya ke wadar ita ce Allah ya ce Allah ya ce duka fahimtar magabata duk abin da aka ɗora shi akan wannan ya haushi kenan wanda ya zama ba haka ba to jingine shi ake yi ba a damuwan da wanda ya faɗe shi sawa'un ya shahara ko bai shahara ba sawa'un ya ji wasu ko bai bi su ba wannan duk ba shi bane mai zai wannan yake ce shi wasu ta uku kuma irin amsar da za a ba ki kenan a ta rabi'a shirwa ta hudu wacce suka roƙi da ita suke ganin almahadi na su zai shine almahadi na gaskiya annahu yantasara ala mukhalifihi wa khasatan ala almustamir albirtani a ne zaka wato ainihin ya ci nasara a zamanin fashi almahadi na sudan a wanda suka saba masa wannan lokacin musamman ma wato tura mulki mallaka na ingila a wannan lokacin da suka shigo sudan bisa jagorancin gurdun ba da tsubuti kiyani ne bi sudan shi gurdun bayan ya shiga sudan a lokacin ya mallake ki ya zama kamar da tura mulki mallaka suka shigo mana ingila haka shi ma shiga sudan bayan ya sami ya zama shi ne sai abin da ya faɗi to zai ainihin almahaji ya bayyana da da'awar shi da kurundo shi mun karanta a baya zamanin mutanen sudan wasu sun mai gubaya a kan da shi wasu ko sun masa ne a kan daga turawa sun shigo ƙasa ko ba su buƙatar tura tun da arna ne kuma ga wani wanda ya ɗaga tutar yaƙi suna ganin sun mara mai baya za a ci nasara suka ce sun mara masa baya tsawa shi almadi ne ko ba almadi ba a yi kokari a kau da turawa nan wannan yaƙi da ya yi da gurdun ya ci nasara a kan shi wannan cin nasarar tana zama shubuha ga wasu ke cewa aiko shi ne almahadi dan ba dan da ba almahadi ba ne zai ke yaƙi da turawa ci nasara a kan kuna fahimta da kyau wannan ya ce shubuha ta hudu aljawab amsa إن انتصاره على مخالفه لا يجعل ادعاء المهدية ادعاء صحيحا دعوة دي وتنسر الشكل ديكي akan wanda ya saba masa shi wannan wato ainihin bature na ingila na mulkin mallaka da ya shigo sudan kuma ya karya shi wannan ba zai sanya da awarsa ta mahaliyanci ta zama da awa ta gaskiya ba ina fata kun fahimta لأن انتصاره على مخالفيه شو آخر سنة فرصة أكم قرد وانا أبني دبان ودعوته المهدية شو آخر sannan ya fito kuma ya المهدي shi ne وانا أبني kuma wani abu ne daban ina jin magana ya nasara akan wancan tura mulkin mallaka wannan wani abu ne zaman kan shi yake sannan kuma ya fito ya da'awarsa shi ne wanda annabi yake zai bayyana ƙarshen zamani tare da lokacin annabi isa da sauran asharatu sa wannan kuma wata magana ce ba. an fahimci abin dan kar a je a hada abin biyu ya likice maka kai ka kasa fahimta kam mina mujaddidi mujaddidina qablahu tasaru ala mukhalifihim ma adami idahim al-mahdiyya da yawa so so nawa ne wanda suke mujaddidai da suka yi tajdidi kafin sa suka ci nasara akan wanda suka saba masu tare da cewa ba su dawar mahajiyanci ba kuma sun ci nasara an same su ko ba samu ba fahim kasiru na jiddan suna da yawa ma kwaye da gaske fi a kasari duniya a yankuna daban-daban na duniya minhum sheikh usman bin fodi rahimahullah a wannan yankin namu daga cikin wanda suka yi tajiriri suka yi jihadi a lokacin da suka daga fita suka ja da wanda suka ja da su kuma Allah ya ba su nasara ai akwai shehu usmanu Allah ya maka rahama kuma bai da awan mahadiyanci ba amma ya ci nasara akan wanda suka saba mai a wannan lokaci ya jaddada musulunci ya kafa daula ta musulunci kuma an yi kokari a yi mai da awon shi ne almahadi ya tsalle ya ce bai yadda ba mun karanta da kuwa bai ko kuma da fashe shi ma almahadi na sudan cin nasarar shi akan gurbin bai kamata ta sa wai wanne ya zama dalili ya ce shi ne almahadi ba na ƙarshen zamani da annabi ya bayyana domin dai cin nasara ne wanin su wanin sa suna da yawa mujaddadai da suka ci nasara a kan wanda suka ja da su kuma ba su dawo mahajiyanci ba mun karanta da ku na libya shi ma haka ya ci nasara a zamaninsa ko bai da mahajiyanci ba kuma shi ma an nemi a ce shi na da mahajiyanci a ina jin dubu kuma ba haka wa ala farji sihhatil qawli annahu intasara ala qurdun ma kaddara cewa ya inganta cewa shi al na sudan ya ci nasara akan wannan kafiri na ingila na mulkin mallaka hurdun lakin man ta'ammala hadhihi al-qadiyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan waya hakuri sai da aka ce za a kulle injini na ce to ai tunda da kamar yau lahadi kila suna ba da ita haddali to gashi ashe ba za su bata ba I says. a cewa suna ganin ya ci nasara akan wancan bature na mulkin mallaka gurdun kamar wannan ke nuna shine almahadi na gaske muka ce a'a ne magana cin nasara ne an sami mujaddadai kafinsa sun ci nasara a kan makiyansu ko ba su da'awar mahadiyanci ba daga cikin babban misali a shek usman bin kodi da shi da yan uwansa wanda suka jaddada musulunci a kasar nan ba tare da kuma sun mahadiyanci ba to mukaddara ma cewa ya inganta cewa ya ci nasara din akan shi wancan bature na mulkin mallaka na ingila in mukaddara ma an ci nasar lakin man ta'ammala hadhihi al yara anna al intasara ala a'da'ihi bi sifatin khassa wa intasara al ala bi sifatin amma zamu ga cewa a zahiri lokacin da ake gumurzu tsakanin rundunar al-mahdi da shi wannan turawa da mulkin mallaka da suka shigo sudan a zahiri ya ci nasara a kansu a keɓe amma kuma su kuma daga baya sun ci nasara a kan musulmi nasara ta gaba ɗaya sai ka ga cewa nasarar da ya ci da su nasarar da suka ci daga baya a kan musulmi a sudan sai ka ga cewa in ka gwama su nasarar da ya cin ba nasara ba ce ga shi kamar haka warda fi tare. annahu qatala ghurdun fi ihda Ma'ari, maarif ya zo a tarihin shi al-mahdi gumurzu da yayi tsakaninsa da rundunar tura mulkin mallaka na wannan lokaci ɗaya daga cikin gugurmai da ake da gurdun din a ranar 26 ga watan wato ainihin januwari a 1885 kenan ga wannan lokaci lallai wa qata atba'ul mahdi ra'as gurdun wa hamaluhu ala shirbatin wa ba'athu bihi ila al-mahdi wa hazama jayshahu a wannan rana da muka ji tarihin ta 1885 26 ga watan yanayar lallai wato runduna sojojin almahadi sun sami nasara a kan gurgun da a ranar suka dace mashi kai suka ɗauki kan suka tsire a kan sanda ko kan abin da harba ita ce abin da ake abin nan suka tsire kan shi sannan suka aika shi zuwa ga almahaji cewa ga kan wannan babban kafirin nan kaga kan shi sun yi wannan sannan kuma suka wato suka rusa rundunar shi suka tarwatsa su wannan kamar yadda ya zo a tarihi kenan wa haza amrun mahmudun ko wa mamduhun يقرب kullum كل من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان wannan magana ce lallai abin yabo abin farin ciki abin godewa duk mumini musulmi da yake daidai da kwaya zarra ta imani a zuciyarsa zai farin ciki da wannan abu da ya faru da anna gurdun nasaraniyin aduwwun lillahi wa rasuli walil muslimina Wani islamin musulmi domin shi gurbin ɗinnan kirista ne makiyin allah ne makiyin manzo ne ko makiyin musulunci ne da musulmi ashe a ci nasara a kan shi a kashe shi a datse masa kai duk musulmin duniya zai farin ciki da wannan domin makiyin allah ne shin nasara a kan shi abin farin ciki ne almahadi da shi da rundunarsa sun yi abin da za a yaba musu a duniyar musulmi an fahimta da kyau amma min nahiyatin ukra sai dai muka duba ta wani bangaren kuma fa inna al muslimina intasaru bi sababi hadhihi da'wati munharifa allati qada zimamaha Abdullah al-Ta'ayushi ba'da wafati Muhammad Ahmad al-Mahdi sai dai abin da ya biyo baya su makiya musulunci da musulmi sun fazo daga baya sun ci nasara saboda sababin ita wannan da'awa ta mahajiyanci wanda da'awa ce da ta wato kauce mu manhaji da hanya ta manzo sallallahu alaihi wasallam inda shi almahadi na gaskiyan annabi ya bayanin sa shi kuma ba almahadin bane to almajiransa da ya gina akan abin babban almajirinsa shine abdullahi ta'aishi wanda nan gaba za mu ji waye shi to bayan rasuwar shi almahadi shi ya jagorancin rundunar ta shi almahadi kenan bayan wafatin shi wato Muhammad Ahmadu Mahdi haitu qadan nasa ila ma'arakati karari biduni istidadin kasin bimuwajahati al'ada lokacin da shi Abdullah shi rana tsaka kawai ya zama shine khalifa na al-Mahdi ba tare da yayi wani shiri na musamman ba yadda za su iya tinkara wannan tura mulki mallakan a ci gaba da fada da su a tabbatar da daula ta musulunci a sudan kwakan ya zarin dina ta musulmi lokacin da aka yi wani gumurzu wata maraka ana kiran ta maraka tukarari ba tare da wani shiri mai ƙarfi ba isasshe wanda za a iya fuskantar tura wannan na mulki mallaka a wannan lokaci kawai abdallah shahari shi yana ganin shi waliyi ne shi ya yi mafarki waye waye shi ma zai yi ci nasara kansu ya yi jarin jina ta musulmi a wannan lokaci fa kutila izin ahada ashara alfa sudani sai da aka kashe mutum dubu goma sha ɗaya mutanen sudan turawa nan suka sa su gaba suna kisa wa juriha fita ta ashara al sannan wannan wato ainihin aka raunata mutum dubu goma sha shida rauni wanda yake ba ƙarami ba sannan wa ta ta'arishi shi wancan abdallar ta'arishi da ya ce shi wali ne shi ne zai hau kujerar almahadi ya sa kafa tinkinkau ya gudu walakin na hukutila fi ma'arakati wato um a um dika bayan nan aka sake wani gumurzin dai inda kun san turawan nan yadda suke lokacin da suka taho farautar kasashen afirka da ma duk duniyar ba su fataho da sauki ba da gaske suka taho da shirin su na musamman kuma da shiri banda na gida da na waje da suke da shi inda sun ga an kashe masu soja kwamanda shi gurdun to shiri suka yi na musamman yadda za su gane sun kakkaɗe duk wani mai wannan abin a lokacin daga nan aka sake wani gumunzu da aka sake a nan aka kashe shi abdullahi sa'ar shi suka kashe shi ainihin shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da sha bakwai ta hijira wasi اثنين سبتمبر ألف وثمانمائة ثمانية وتسعين ميلادية اقترب جيش كتناك من أندرمان آسمة المهاجرين وهناك وقعت مذابح فريدة من نوعها في تاريخ الحروب في ذلك الوقت وتباين شكرة دبو وتو 1898 كنان a cikin watan disamba biyu da shi sojoji na wancan turawa ɗin bisa jagoranci wani ana ce mai katsina shi ya sake jagoranci ya shigo umdurman wasan da umdurman da harkon akwai kogi tsakaninsu to umdurman ɗin nan ke kwata shi almahadi nan ya yi ƙarfi nan ya kafa sansaninsa da sojojinsa ba wannan lokacin ya shigo wannan asima hedikwatar kenan tafi almahdi wa hunaka waqa'a mazajiha farida min nau'iha fi tarikh al-huruf anan ne fa ake barna barnar da ba a taba irin ta ba a tarihin yaƙi musamman dai a sudan fi zalika lokaci a wannan lokacin ya shigo da rundunar sa shi wannan kafirin basure ya shigo ungurman inda hedikwata ta almahadi take da sojojinsa da rundunarsa a wannan lokacin wato haisu a fatahatul kuwatul burtaniya ar-rashashat bi tariqatin wahshiya ala junud mahdi lokacin turawa mulki mallaka sojojinsu da suka shigo na ingila kenan suka zo suka bude wato harsashin su ta hanya irin ta dabbanci ta wauta da rashin hankali A kan rundunar ta almahadi suka rika musu kisa kisan gilla kawai kisan da ba sa so ba wai sai sojan da ya ɗau makami ba a kawai so ake a ga an tsarar da su haka suka shigo suka rika kisan gilla bayan nan har suka kai ga wato ainihin bayan sun yi abin da suke su a garin su wai sun buɗe gari ya zama nasu kenan ala jinujul mahadi faƙutilar tsiri na alfa a lokacin sai da aka kashe soja dubu ashirin wanda cikin magoya bayan almahdi ne a wannan lokacin sannan wani bisha kacinar kabar almahdi yadda ya sa inda kabarin almahdi yake yana jinne ina cikin kabarin sai sa aka tuni shi a wa ba a fara haikalahu ya duk wasu ƙasusuwan shi aka fito da su aka watsar da su sannan wa ba'asa bi jumjumatihi ila al-mushaf al-burtani sannan ya sa ƙwaƙwalwar kan shi ita kuma ya sa aka aika mai ita zuwa cikin gidan tarihi na ingila a kai kan a aji a can kwakwiyar zubilla tura wannan da kuke ganin su ba su da imani ko ba yau suka fara wannan ba har yau kuma haka har yau haka suke duk wani wanda zai fito ya da su ko akan gaskiya ya ya kare balle kuma akwai wata aƙida da an kauce kuna fahimta da kyau a wannan lokaci haka suka yi rashin mutunci suka kashe musulmi bayan Allah da sunan tunda an kashe masu soja an karya su da farko ba za su bari ba haka suka shigo suka rika kisan gilla sai su kashe soja dubu ashirin a sudan shi kan shi kabarinsa suka tone suka yi ɗaiɗai da duk abin da ya shafi wannan gawa tashi suka ɗau iya ƙoƙon kan suka aika shi can gidan tarihi na burtaniya ta ne kurdun wai sun yi ne don su ɗau a akan abin da aka musu na kashe musu kwamandan su na wannan sojojin su shine gurdun wa bi zalika tammal qada ala dawlati mahdiya da haka dai tura mulkin mallaka a sudan suka gama da wannan gwamnati da wannan wato daula ta mahadiya wa dakala kashnar wa kuwati al daga nan ya gama da umdurman har ya zo ya hada da farko inda ita ce ma helikwata sudan yanzu ga baki daya wata karrafi hakiman ya zama shine kamar nan lokacin da kura mulki malaka suka shigo mana haka yanzu ya zama shine wuka shine nama shine hakimi wa bada asarin jadidun fi tarihin sudan aka sake wani sabon faifai na tarihi kuma a sudan tura mulki mallaka yadda suka shigo najeriya suka gama da ita can masu shiga sun zama suke da wuka suke da nama ana ganewa za ta amanna ma sabaka nara annan mahadi sudani in ta haddaulatu dawlatu khilal arba sanawat idan muka lura da kyau bisa tarihi na muka karanto in kuka bibiya tun daga sanda muka faro za ku ga cewa shi wannan daula ta almahadi na sudan za mu ga duka duka ta gama ta yi iya abin da ke tsawon shekara hudu ne shekara hudu idan ka zo nan ka ga daular shi usman shekara na wata abubuwan da aka asasa da abubuwan da aka kafa lokacin da tura mulkin mallaka suka shigo da tsiyata da abin da suka yi da an tsaya an ja da su haka za su kyau mutane kisan gilla sai sun kashe musulmi gaba ɗaya kuma su zo mulkin mallaka da amma da yake akwai karatu akwai ilimi an yarda da cewa kullum kai iya abin da za ka iya na makamatu Wani lokacin wanda suka ɗan ja da su aka yi abin da aka yi suka yi da suka yi amma an ka gwada ba ta zama kamar da aka yi a sudan ba wanda kuma kullum shi musulunci abin da yake so kenan har ka je ka ja mutane a kan abin da ba zai yi ba ka ce ka yi shi wannan lokacin duka duka daular tsawon shekara hudu ce dakila hududi biladi sudan duka kuma ba ta wuce iya kasar sudan ba wa ala haza in muka kalli wannan na kudu sai mu ce aina nan to yanzu ina nasarar da almajin ina nasarar ya yi yaƙi da turawa ya kashe shugabansu ya karya ta farko amma ba daɗewa shi ma Allah ya mai rasuwa bayan nan kuma suka zo khalifar shi da ya hau suka yi shirin da suka yi wanda yake shi khalifar nashi nan gaba za mu karanta mu ji abubuwan shi na rashin wato bin manhaji irin na manzo wallahi babu daɗi domin magana ce ta ya shi ma ya yi ga kaza ya yi bacci ya ga kaza yi waye duk akan haka ya gina abubuwan nashi ya rudu ya je ya ja al'umma musulmi aka ta kashe su kuma ya zo sai gashi shi ya gudu kaga a magana ta yaki irin wannan ba magana gudu sai ka tsaya in dai shi ne kwanaki ta nake gaya muku duk wata awa ta wani wanda za ka gaya kauce hanyar mazo sama in ya karfin da ya karfin ya kai inda ya kai lokacin da ya tashi sai ka ga kuma ya bar hanya irin ta magabata ne. Wa haka ta'arishi za mu karanta Abdullahi ta'arishi za ka je da tsawon da to kaga in ka gwada ya yi faɗa da gurdun sannan shi kuma an zo jama'a shi lokaci guda an kashe su an kashe bayan Allah a cikin soja dubu ashirin kaga ɓanna ai ba ƙarama ba ce ina fata ana fahimta sai mu ce to ina nasara take wa hal mala'a duniya adadan wa qista kuma shin ya cika duniya da adalci da wato ainihin abinda aka ce shi almahdi in ya bayyana zai yi duniya annabi ya ce zamanin su za su cika da adalci za a cika da zaman lafiya to gaba ɗaya mulkin sa bai wuce iya sudan ba sannan kuma shekara hudu sun ma'inan mahadi na hakiki sayan bikul arda a sini shi al mahadi na hakika zai mallaki duniya ne tsawon shekara bakwai kamar yadda ingantaccen hadisi a ya bayani za a sami ci gaba za a sami zaman lafiya za a sami komai har tsawon shekara bakwai zamanin shi almahadi na hakika ɗin amma wannan duka duka shekara nawa yake nan kuna ganewa wa yamla al-ardh qisman wa adalan almahadi na hakika zamanin su za a ga ƙasa duniya gaba ɗaya ta cika da adalci da zaman lafiya bal mahadi sudani lan yatajawaz mulkuhu bilad sudan almahadi na sudan mulkin sa bai wuce sudan ba to kaga sudan ai ba ita ce duniya ba an fahimta da kyau kaga kinan wannan ya ke suka gane ba shine almahadin ba thumma innahu qad sabbaba qatala alafin min almuslimin al-aghriya sannan ya sabbaba ya zama sababin kashe dubbai na musulmi wanda ba su ji ba su gani ba haka kawai saboda irin abin nan irin nashi da irin fahimta da wanda ya zo ya bari ya hau kujerarsa ba da ilimi ba ba ta fahimta irin ta magabata ba ya ja aka ji aka kashe bayan Allah ba duk haƙƙinsu ba wallahu musta'an Allah shine muke neman taimakonsa kullum mu rika kokarin fahimta gaskiya muna tsaya a kanta kada wani lokaci ya zo wani haka kawai shekan ya dizge shi ya ja shi ya ja wani wata hanya da zai sababa a jiya ta kashe bayan Allah ba duka dalili ba wannan shi ne ƙarshen shigogogi da wasu suka ruɗe da su suke ga kama na su zai shi na gaske kuma da amsar su amsa ta ilimi wanda ke nuna mana cewa ba shi ne almahadi ba kullum abin da muke so a gane da abin da annabi yake to mu tsaya a kan shi abin da kuma ya saba ma abin da yake kowa ya faɗe shi mu tattara shi mu jingine wannan shi ne nasarar mu ne kuma dacewar mu ban san lokaci ba saboda mun san sami matsala ta fitila ko za mu iya ƙara ko kuma nan za mu tsaya ko sauran lokaci ko karba ba hasu sani ashara bincike na goma sha biyu ƙarƙashin wannan fasali shine waqafatun ma a masadir salaf inda mahadi sudani fil qadri alaihi salam wal manama wato akwai wani abin da ya kamata mu tsaya mu lura shine masajirin talaki shin shi almahadi na sudan ma wai abubuwan da yake dogara da su wajen da'awarsa ta mahadiyanci ya dogara ne da ƙwar'ani da sunna ko kuwa ya dogara ne a kan filakadir alaihi salam abin da ya samu ga alkadir alaihi salam wal manamat da kuma mafarke-mafarke da yake cewa ya yi? ya kamata mu tsaya don matsan mu kalle su saboda duk abin da aka ce yana da asali da tushe to in ne na musulunci ne yana nan karkashin ƙur'ani ko sunna to shi al-mahdiyancin ma shi? shin ya gini ne akan fadin Allah da manzo ko ko ya gini ne akan cewa ya haɗu da alhadir ya gaya mai kaza ya ba shi kaza ko ko ya yi mafarki kaza ya mafarki kaza wannan lokacin da ya kamata mu tsaya mu kalle ta sosai sai mu ɗauka a shine alif kenan al salam ina akwai bi shine manaman za mu kasa abin da din bi kenan bangaren bayanin kadir bangaren bayanin mafarke mafarke sai mu fara da a tuhumar mashhuratun ma Musa alaihi salam fil Qur'an karim shi dai magana khadir alaihi salam isar ta shahararra ce sananna ce tare da Musa alaihi salam a cikin mai girma wanda ya karanta ƙur'ani, ya san isar kadir musamman cikin kafi in ka je ka karanta za ka sami wannan kisa wata na wala ha'ula ma'u tafsiri bil bayan malamai na tafsiri sun taɓa wannan kisa da yawa sun bayani a kanta bayani mai faɗin gaske min humul wa min humul a cikin malaman tafsira ko da suke faɗa da bayani kan kisar khadir alaihi salam da musa alaihi salam akwai kuma wanda suke ɗan taɓa ta sama sama kaɗan su ce wala hajjata ila alkhawdi fi tafasil hadhihi alqissa mu binciken mu anan ba mu buƙatar mu ma mu kutsa cikin wato bayani dalla dalla dangane da kissa bal nazkuru ma yamuttu bi silatin bi bahtina hadha kawai za mu taba abin da yake da alaƙa da bincikenmu ne wannan wa huwa annal mahdi sudani ya taqidu anna al-qadr hayyun shi da al-mahdi na sudan yana kudircewar cewa shi fa kadir din nan yana nan da kuna gane nukta wannan nukta ita ce ta da ne mu shi almahadi na sudan aqida shi shi ne. kadir yana nan da ransa har yau har zamaninsa ma har yau haka za mu ce ko wannan ita ce sa ijtama bihi fi amakin mukhtalifa ya haɗu da shi ma a wurare daban-daban ina jin muku manta ba mun karanta su ko wa munasabatin kasira da wasu dalilai da suka hada shi da su daban-daban wa talaqa anhu al ya ma karbo wasu ilimomi daga hannunsa kamar yadda annabi Musa ya sami su ilimin hannunsa ko shi ma ya samu mana yana nan da rai da kuna ganewa ikhtilaful ulama fi kaunihi hayyan aw mayytan yanzu za mu dan karanta kaɗan daga cikin sabanin da malaman suka yi shi shi khadir alaihi salam yana nan da rai ko ko yayi wafaki ya rasu ko yana nan da rai da za mu ji sabanin karshe ko mu ji me hakika ne gaskiya a cikin wato ra'ayi biyu sabani biyu yana da rai ko ya rasu قال allama Muhammadu الأمين الشنقيطي رحمه الله ta'ala. babban malamin tafsirin nan wanda aka yi a ƙasar saudiya ɗan asalin murtaniya shine al'alwatu muhammadu lamini shamsiti wanda a zamaninsa babban malami ne allama ne kowa ya ta kan masa malami ne na tafsiri malami ne masani na ilimi na fiqhu da usulinsa shine yake cewa a tafsirinsa sai ilam annal a ikhtalafu fil qadr ku sani ko ka sani kai mai karatu ko mai saurare malaman sun yi sabani dangane da shi qadir hal huwa hayyun ila al'an shin wai yana nan da rai har yanzu an ban mimman ma tafi ma maza min zama ko kuwa ya rasu yana cikin wanda suka shuɗe azamuna da suka shuɗe na rayuwa shi ma fa zahaba kathirun min ahli ilmi ila annahu hayy yace da yawa daga cikin wasu cikin ahli ilmi sun tafi da fahimtar cewa wai kadari yana nan fadarin shi wa annahu sharaba min aynin tusamma aynul hayat wai ya sha ne daga wata idaniya ta ruwa wacce ake kiranta e wato ainihin idan rayuwa ainihin hayaki idan rayuwa sunan ruwan kenan daga wannan ya sha shi ya sa yana nan da ransa wa man nasara hadal qawl bi hayatihi al-qurtubi rahimahullah fi tafsirihi daga cikin manya manyan malamai wanda suka mara ma wannan ra'ayin baya cewa yana nan da ransa shine Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa shi ma da ya kun san babban malamin tafsiri ne to shi ma da ya zo ka san yadda harka take ta ilimi wani lokacin sai wasu abubuwa sai su kizge ka kai ma sai ka waje layi an fahimta da kyau ko da ko layin fili da kayoyi amma tun da harka ce ilimi Imam Al-Qurtubi, babban malami ne ba babban malami na gaske to a tafsirinsa shi ma ra'ayinsa wato khadir fa ya rasu wannan wawi imamun nawawi fi dan afwan yana da rai yana nan da rai wannan wawi fi sharh muslimin wa ghairi haka ne imamun nawawi shi ma bajimin malami ne Allah ya matsa rahama a cikin sharhin nawawi da yazo wato ainihin sharhin muslim nake so in ce wanda ake kiran sharhin nawawi da muslimi bisa yi muslim ko shi ma da ya zo shi ma kusan wannan ra'ayin ya fahimta cewa kadir ka da kuma kuna gani ba yana da kuma abuwa kadir yana nan da ransa wa gairihi da ma wani na malamai ibn salah wa gairihim da ma ibn salah shi ma ya ce babban malami ibn salah yana jin har sun san shi ko malamin hadisi ne to shi ma haka yi wannan fahimta cewa kadir yana nan da ransa wa hikayatu salihina anil qadri akthara min an tusab imamu shanki da yake ta kai hikaya fata malamai na gari salihai bayan wanda suka gabata game da kadir hikayoyi akan kadir tana da yawan ba zai yi ma ka iya lissafe ta ba kuna fahimta ko ga insaki na malamai malamai haka suke na gari ko da suna da ra'ayin tsaye sun faɗi ra'ayin da ba nasu ne, saboda ne su yi adalci kuna fahimta da kyau kuma kai in ka ji za ka san su yi suke don su bayanin gaskiya kwayi suke wai don a ce a ra'ayin su dole kai ai baje maka abin ne kai kuma ka tsaya tsan ka ga ne daidai kuna fahimta da kyau da ya gama wannan sai yake cewa wa mustanidul na bi zalika dhaifun jidda amma fa madogarar masu wannan faɗin wannan magana cewa kadir yana nan da ransa madogarar dhaifun jiddan tana da raunin kware da gaske li'anna ghalibahu hikayatun an ba'dhi man ko an ba'dhi man ah, man yuzallu bi salah yace galibi wannan hikayoyi <clears throat> ai an san hikaya hikaya shine ka ji labari kai ma ka hikaito shi ka faɗi ba tare da ka ji sa haka ne ya inganta ko bai inganta ba kai ma da kaji ka haka zuwa na ka wancan ma ya kai ta wancan to shine hikayoyi ne daga sashen wanda ake kyauta sa masu zato na salaha cewa su na gari kuma in da kyau wa manamat kuma galibin magana kadir magana ce ta mafarke mafarke wa hadisa marfu'a an anasin wa ghairihi kuma da hadisai da aka rafa'a su zuwa ga ana an sahabi ne kun gane da kyau aka jingina su zuwa gare shi da wani na sahabai sahabbai wa kullu hadha ifatin la ta biha al-hujja sai ya cika magana shi da cewa ma dukkan hadisan sannan da aka jingina ma anas ko wani sa dhaifai ne masu rauni ne la ta biha al-hujja hujja ba ta iya kafa hujja da su ba za ka iya dogara da su ka kafa hujja ka ce eh kadir yana da rai ba komanci maganarsa duk ya haikato ya hakaito maganganun ya tattara ya ce dukkan maganganun nasu hikaya ce wannan ya hakaito daga wannan wannan ya hakaito daga wannan amma an ji sanadinsu ba su inganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba za a iya kafa hujja da su a ce eh hujja ne kada yana nan da rai ba kana doktor muhammadu muqaddam allazi yadhharu li rujhanahu fi dalili fi hadhihi al masalah أن الخلل ليس بخيل بل توفي وذلك لعزة أدلة منها wannan malamin shi ma da ya tashi binciken shi wannan dokta cikin littafinsa da ya wanda ya bayani akan wato ainihin almahadi sunan littafin wato almahadi wa fito a sharaɗa sa'a shi ma da ya gama duk bayaninsa ya tattaro dalilai sai yake cewa ne abin da ya bayyana a gare ni na abinda zan rinjaye da shi bisa dalili akan wannan matsala ta cewa shin wai khadir yana da rai koya da su sai ke cewa ne wato abinda ya rinja gare na annal khadir laysa bi hayy khadir alaihi salam ba fa rayayye bane ba za ka ce ina nan da nan sa ba bal tuki a ya rasu wa zalika al-izzati abidatin wannan saboda su dalilai ga kamar haka هنا ثانية نتأي إذ أن الخضر لو كان حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولا نصره وقاتل معه لأنه مبؤوس إلى جميع الثقلين الإنس والجن. يسي كي هجة تتقيب الإنجام دا خضر عليه السلام من أن إلى زمن النبي هل هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم la kana min atba'ihi to ko lalle da ya zama cikin mabiya manzo sallallahu alaihi wasallam wala nasarahu kuma da ya taimaki manzo akan da awasa wa qatala ma'ahu da ma ya fito yaki tare da shi da annahu mabu'usun ila jami'i sakalai ne annabi Allah ya koshi ne zuwa ga wato ainihin bangare biyu na halittu sune al-insu wal jin mutane da aljanu duk wani mutum inda ya kadir mutum ne to shi da awar kiran da annabi ya zo ya shafe shi ko in kuma aljani ne to kai shi ma ya shafe shi balle mun san mutum ne kuna fahimta hujja ke daya saniya hujja shi ta biyu ce annal qawla bi hayatil khadir qawlun ala Allah ta'ala bi ghairi ilmi wani ya fito ya awar cewa wai khadir yana nan da ransa wannan magana ne wato qawlun ala Allah bi ghairi ilmi jingina ma Allah wata magana ce da ba ba tare da ilimi ba wa huwa haramun bi nasr qur'an wannan kuma haramun ne ka faɗi wata magana ka jingina ta ga Allah fa la anna hayatuhum law kana sabitatun dalla alaiha alquran aw sunna aw ijma'ul umma da farayuwar wannan tasa da ta kasance tabbatacciya ce cewa yana nan da rai wallahi da ƙwar'ani ya nuna mana wannan ko kuma da sunan manzo sallallahu da bayani ko kuma da ijima'i na al'umma da ya tabbatar da wannan amma babu ko ɗaya ba aya ƙwaya ɗaya tak da ta nuna cewa kadiri na nan da rai ba hadisi ƙwaya ɗaya tak ingantacce da ya ce kadiri na nan da rai ba wani ijima'i na na mutane na al'umma musulmi da suka ce na nan da rai dalilin sana uku wannan kila kan za mu tsaya domin ya kawo da dalilai ne guda biyar yake cewa anna ghayata masa yatamassa bihi fi hayatihi hikayatun mankulatun, ya ar-rajul biha annahu ra'a al-hadith yace mafi matuƙar duk ƙololuwan abin da ake dogaro da shi dangane da cewa kadiri yana nan dare duk abin da ake dogaro da shi yake hikayatun hikayoyi ne wani hikaya ko hikaya ita ce yanzu ka ji labari yadda ka ji shi kai ma sai ka tira ka gaya musu su ma su ji su gaya musu haka haka kaya ku ba wai faɗin da kake kai kaya ta da abin gaskiya ne kuma gaskiya ba hikaya kawai kai dai ka ji ka faɗi shi ma ji ya faɗi hikaya kira ba magana tabi'i akan abin ba yake galibi duk abin da yake ake dogaro da shi hikayoyi ne man'uratun wanda ake su. yukhbiru rajul biha wanda mutum yake ba da labari da ita wannan hikaya din annahu ra'al khadir a cikin hikayar zai ce ya ga khadir ko ya gan shi kuna fahimta wani ya ga khadir haka za a ba da hikaya din ko ko shi ya ce ni na ga khadir yace fayalil adab hal lil khadir alamatun ya'rifuhu biha mar'a yace kai abin mamaki wa yanzu shi khadir alaihi salam yana da wata alama ne wanda bi ya ce ya gan shi za a ce ya gan shi da wannan alama yana da wata alama ne da ne ya faɗi ga alamar saka za ga alamar saka za in kun gan shi shine kamar da ake bayanin almahadi ga alamomin shi ko to shi ma kadir akwai wannan alamomin ne masu fitowa su ce su sun ga kadir ya ci abinci da kadir ya ba shi kaza ya mai kaza to akwai wata alama ne wa kasirun min za'imi ru'yatihi ya kasaru bi qawlihi ana ana hadu yace mafi yawan wanda suke riya shi ya ga hadir duk wanda zai fito ce na ga hadir to yana rutuwa ne da faɗin sa da zai gaya mutane ana hadir wato shi zai ce ma mutane wani ya ga wani ya ce mai ni ne hadir kuna fahimta magana ni ne hadir ko a bacci ko ko karara ya zo ya ce mai ne ne kuna mai ta wannan ta zo a zo a ce kawai yanzu dinna wani ya zo ce maka ni ne hadin kawai da ya faɗi shi kiran kuma kuma yanka gari shi ne ya ce wannan shi ne ya ce ma'alumin annahu la ya juzu tasdiqu qa'ilun zalika wato qa'ilun zalika bila burhanin min Allah ta'ala ce abu ne sananne ba da bai halatta ba a gaskata wanda zai zo ya ce maka ya ga kadir ba tare da wata hujja daga Allah ba madaukaki kawai ya ce maka ni fa na ga kadir kuma kadir din ya ce man ni ne kadir kuna ganewa wa min aina lirra'i anna anna al-muqdira lahu sadiqul la shin wai wannan da yazo ya ce maka ya ga kadir ko ina labarin sa zaka gaskata shi ka ɗauka, gaske ne ba ƙarya yake maka ba dan ya zo ya ce maka ya kadir ko kuma shi wanda ya zo ya ce mai ilmi eh, ne kadir ta yaya yake da dalilin da zai tabbata shi ne mai dalilin sa ha sai dan ba zai zo ba maka ya ce maka ni ne kadir dan ya bude ka ha ai dan zai zo da kiffa wata zuba ya zo ya ce ni ne kadir daga nan shi kuma ka tashi kana kababa kai kaga kadir kadir din ya ce maka ni ne kadir kuna fahimtar hujjar shi wanda ga nuna man lokaci a nan za mu tsaya yan uwa da fatan abin da muka ji Allah ya samu fahimta kuma da ba mu ikon aiki da shi karatun nan da muke yan uwa ya shafi aƙida ne karatun aƙida yana bai da daki bai da dakin ji abin da mutane suka fi so su ji magana fitin hukuncin zakka kaza ga yawan nisabi za a cire kaza sallah raka a kaza za a yi wannan abubuwan kwana su yi su duk za ka shekara ɗari tana karantar da su ba wanda zai ce kai mai ba daidai ba an fahimta da kyau to masu karantar da su suna da yawa Allah ya saka musu alkhairi maganar aqida dole ne mu karantar da kanmu aqida da mu tsanta duk abin da zai taba mana wani abu na kudiri mu tsaya mu san shi mu fahimce shi don kar mu je mu auka kwanan nan aka nuna mana bidiyo da wani wanda ya fito yake shi ne almahadin nan a shekin da har magana na nan ana wani ya fito yake shi ne almahadi ta ya ce bukatar musan waye almahadi na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba Allah ya sa mu dace Allah ya fahimtar da mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon jinta ya nuna mana karya karya ce ya ba mu ikon guje mata sati ne zuwa shi ne ɗaya ga watan sabon wata karka ya tsara shi ne duk lahadin markon wata in Allah ya za a rika ɗaukan mutum da zai wata wata duk wanda Allah ya ba shi iko sai ta wuri samu mara a yasa za ka yi ba da wannan mutum wata Allah ya ba shi iko taimaka. Akan makamar wannan ke cewa tambayarsa ita ce mutum ne ya zo sallah ya yi manta ya ajiye wayarsa amma a kasa an a cikin sallah tare da neman sai aka kira aka kira shi to tambayar sa nan ita ce idan ya yi kuta ya kashe wannan wayar shin ya matsayin sallarsa waya ka ajiye kasa da kira ya kaba kasa da silence ba kayan kiran nan zai iya rubutar jirgin nan ko kuma kai ko mamu da kuke sallah saboda haka wannan lokaci ka so kira ka ɗauko ta ka kashe shi ya sauki wannan aikin da za ka yi fi sauki a kan ka bar ta ta gina wani yin wanda za ta zama tana ɗaukar hankalin masu sallah karamin aiki a cikin sallah ya gyara sallah kan babu ke a shari'a saboda haka sun ka babu damuwa ka bar ta shi ne zauki kamar da ke laifi ba ka sa ta bayan ba kuma barin ta ta ci gaba zai zama yanki ne ku Allah ya samu gyara. A kan makallon yake cewa yayin yin addu'a shin haɗe hannu a daga sama shi ne ya fi ko ko raba hannu yayin yin addu'a. To, wani yayin da zo ake addu'a daga hannu hannu na nan na daga hannu. Kuma yanayin ɗagawa hannu yana ɗaga shi kamar haka. haka ne hadisin sunna na jira daga hannunsa in ka haɗa ko ka raba ko ka jiya su sa ka ɗan raba idan da ke ziyara ta addu'a ka raba saboda yin wasu ma ka haɗa ka haɗa ka ɗan shi ka raba saboda ka yi ko ka ɗan haɗa ke ba ka abinda aka hana ka haɗa da hannun ka sama ko kuma ka yi haka وانا تطلع حتى تنقل حاجة يا أبطال الله تحدث احتمال تكون وانا ارتفع مشروع حتى الله حاجة خلوك كانت كمرة يقع ما وجهت في سفر مشروع من هنا في حلول في قصة ومجنة ومن حتى تعرف الضغط هنا الدعاء بالروتين نوباشي الدعاء تشمل كفاية أنا haka annabi yake addu'a kiran wani amma addu'a ta shaga kwani da sabaya don ya daga hannu kuma suka daga ko kuma ta kunuti duka za ka ga tagawa ce ka haɗa hannun ko ka raba shi wanda ke yi daidai duka daidai da za ka ji daɗi ba tare da wannan tagawa amma nan wannan addu'a ce nima da ke akwai al'amura masu matuƙar domin rikitarwa ko kuma suna bukatar addu'a da ta musamman dangane da wani masu malaman da ya taso ba ta malamin sauran ba za ta suna addu'a Allah ya ba su nasara. Allah ya fara su Allah ya biya musu bukatun su na kai kuma masu kaɗai wani kan masu bukata Allah ya kai kasan bukatar bayan ka Allah ya biya da ba bukatar su ta alkhairi. Ya shari kuma Allah ya zurga su da alkhairi. يريد كمشينا أدعاء الخير محمد متوفي الذي يخشى أدعاء تتكلم كالبرقع يقول دوان تدين تباشي تاريش فمن هكا يلي نمتج يلي من الدعاء مركات الدعاء يلي من كل شلعية يلي من دعاء نمتج تجينا يتدعو كتابة تنمي لكتاب أمانا Muka shige da yi na rashin kwanciyar hankali da ke jiki aka koma ga Allah ake tarba ana rayar to shi ma yanayin da muke shi din koma za a kaskantar da kai zuwa ga mai karɓa addu'a zuwa ga mai yayewa zuwa ga wanda ya iya shi ne Allah sai ga Allah ya yi ma kuma Allah mai jin roƙoni Allah mai tasirin bayan ta ne addu'a mu da mun kan mu mu sani cewa ya Allah kuma maka laifi Allah ka kawo mu da laifi Allah ka yi mana abuwa Allah ka gafarta mana kan ka kama mu da laifukan mu ka kama mu da laifin wawaye a Allah ka kuma Allah ka rahama ka mana da rahamar ka da arzikin ka da tausayin ka ma shugabannin mu Allah Allah kama Allah da shari Allah ka san su ka kare su Allah cikin gida waje masu da cikin jiya da wajen Allah ka kare su Allah ka ba su mashawarta na gari in an ba su shawara Allah ka kar su aiki da ke gaskiya Allah ka ba su mashawarta na gari Allah ka ba su ikon yin jirgi Allah ka nuna masu daidai ka ba su ikon yin jirgi ka nuna masu karya karya ci ka ba su ikon wuce mata kullum addu'a maka shugabannin shi ne cin nasara لذلك نحن فيه الرسل كنا فريسا التي هو الأمم شيخ أبو سمسة الدعاء ومرك أيضا مصمم الدعاء قوة kasar shi ba ta zuwa ka kasaka da shugabannin mu Allah ya shirye su abin da suke da fara koyi Allah ya sa su gane tijara abin da suke da kuma Allah ya taimake su yanayin da matasan mu suke ciki na karancin tarbiyya Allah ka ba su tarbiyya Allah ka wani su bukatar su Allah ka shigar mana da su Allah ka ba su abin yi Allah ka farkar mana da hanyoyi daban-daban na samu hanyoyi na talauci Allah ka kawo mana da su subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. Thank you.